yayin da hankalin duniya karkata akan yakin kasar Isra'ila da kungiyar Hamas inda a kashe mutane dubu goma sha ake ganin cewa ai an kashe da yawa haka zalika akwai wani mummunan yaki da ake a nahiyar Afirka wanda tun daga lokacin da aka fara shi kawo yanzu an kashe mutane kimanin miliyan shida wannan yaki ba wani yaƙi bane face yakin kasar Congo jamhuriyar demokradiyyar Congo na fama da tashe-tashen hankula ɗan tsakanin nan wanda ya haɗa da ƙungiyoyin 'yan bindiga akan yankuna da ma'adanan ƙasa haɗi da kisan gilan da jami'an tsaro suke yi ba tare da shari'a ba wanda ya taimaka wajen mutuwar fararen hula da kauracewa su bayan an shafa tsawon shekaru ana zanga-zangar adawa da dakarun wanzar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta turo zuwa cikin kasar Congo sakamakon cin zarafi da kisan gillar da dakarun suke yi wa masu zanga-zangar da kuma rashin ganin amfanin su da mazauna kasar suke yi inda masu zanga-zangar ke buƙatar wa'annan dakaru su fice daga cikin kasar su cikin gaggawa saboda sun ce a maimakon samar da zaman lafiya da suke a kasar hasali ma ke kara rura wutar rikice-rikicen da ke faruwa a Congo to a halin yanzu da wani sabon yakin ne kara barkewa a gabashin kasar tsakanin wata kungiyar 'yan bindiga da ake kira M23 da gwamnatin kasar kawo yanzu majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa dubbunan mutane ne suka rasa rayukansu kuma kimanin mutane miliyan tara ne suka rasa su a sakamakon wannan yaki kuma wannan yaki baya nuna wata alama na karewa a halin yanzu duk wanda ka tambaya ka ce me ya jawo wannan fada abin da zai gaya maka shine ma'adanan kasa kamar su gwal da dai sauransu akwai dogon labari a bayan tushen wannan yakin nasu wanda zan baku shi a cikin wannan bidiyon manhajar ramadan data ita ta dauki nauyin kawo muku wannan bidiyon manhaja ce za ku iya samun ingantacciyar data mai rahusa ku garzaya zuwa play store domin sauke ta akan wayanku na android don cin graɓasa सलमान हाजर Tun daga shekarar 1996 ne aka fara fadace-fadace a gabashin kasar Congo, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kimanin miliyan shida. Yakin Congo dai ya fara ne bayan kisan kiyashin da aka yi a kasar Rwanda a shekarar 1994, inda 'yan wata kabila da ake kira Hutu masu tsatsauran ra'ayi suka kashe kimanin mutane miliyan ɗaya, wanda yawancinsu 'yan wata kabila ne da ake kira Tutsi. A lokacin da wanda ke mulkin kasar Rwanda ɗan kabila ne na Hutu, shi yasa 'yan kabila ba su samu wata tangarɗa ba daga wajen gwamnati wajen kisan kiyashin. Bayan wannan kisan kare dangi dangi da aka yi wa 'yan kabilar tutsi kimanin mutane miliyan biyu ne daga cikinsu suka tsallako da kasar Rwanda suka dawo kasar Congo saboda cewa makwabta suke da juna. Yawancin 'yan gudun hijiran da sun yada zango ne a arewaci da kudancin wani gari da ake kira Kivu a kasar Congo. Su ma mayakan na Hutu suka biyo sahunsu domin shigowa cikin kasar Congo. Shigowar ta suke da wuya suka fara hada mayaka domin yakar kabilar Tutsi. Ma'ana dai sun baro kasar su za su zo kasar wasu su ci gaba da rigima. A wannan taki ne kabilar na Tutsi suka ce sun gaji da gudu su ma za su fara hada nasu mayakan domin a ci gaba da gwabza tsakanin kabilolin guda biyu hutu da tutsi kuma a wannan lokaci ne kasashen afirka da ke makwabtaka suka fara zaɓar ɓangarorin guda biyu bayan nasarar jam'iyyar patriotic front ta ƙasar rwanda da ta yi akan gwamnatin da ta yi kisan kiyashin wadda wannan tsohuwar gwamnati tana ƙarƙashin kabilar ne na hutu ita kuma sabuwar gwamnati tana ƙarƙashin kabilar tutsi ne sai sabuwar gwamnatin ta fara tsallakawa cikin kasar Congo domin ta taimaka wa 'yan uwanta da suka gudun hijira a wancan lokaci. A wancan lokacin dai kasar Congo ba da Congo ake kiranta ba, ana kiranta ne da Jamhuriyar Zaire. Dakarun sojin kasar Rwanda a ƙarƙashin jagorancin Paul Kagame da mayakan tutsi da ke cikin kasar Congo tare da goyon bayan kasar Rwanda sai suka kaddamar da wani mummunan farmaki cikin kasar Zaire wanda a wancan lokaci wani soja mai suna Mabutu sai sa Sako ke mulkatta. A wannan farmaki da kasar Rwanda ta bayar da hujjar cewa mayakan Huti sun zama babbar barazana ga al'ummar su na kabilar Tutsi da ke cikin Congo kuma gwamnatin kasar Congo a wannan lokaci Mabutu tana ba da mafaka ga mayakan kabilar Huti shi yasa ta kaddamar da wannan hari tare da taimakon kasashen Afirka da suka da Uganda, Angola da Burundi. Wannan kasashen Afirka dai guda uku, Angola, Uganda da Burundi sun taimaka wa kasar Rwanda ne duba da cewa a lokacin su ma suna fama da nasu matsalolin tsaron da suka shafi goyon bayan kasar Congo na kungiyoyin 'yan tawaye a fadin nahiyar. A wannan hari dai dubban mutane ne suka rasa rayukansu waɗanda aka jikkata da dama kuma sun hada da tsofaffi da sababbin mayakan Hutu amma da dama daga cikinsu fararen hula ne da ba su san hawa ba ba su sauka ba 'yan asalin kasar Congo wanda suka fito daga arewacin wani gari da ake kira Kivu da kuma wayanda suka fito daga gabashin kasar. A wannan lokaci ne dakarun sojin kasar Rwanda da ƙawayenta haɗi da mayakan tutsi sun yi nasara akan mayakan Hutu. domin shi kanshi shugaban kasar Congo na wannan lokaci mai suna Mabutu ya hada inashi inashi ya gudu ya babban birnin kasar da ake kira Kishansa sai aka nada sabon shugaban kasar Congo a ƙarƙashin jagorancin shugaban kasar Rwanda kuma aka canza sunan kasar daga Jamhuriyar Zaire zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a shekarar 1997 a wannan lokaci dai kasar Rwanda ta nada wani mutumi da ake kira Lawrence Kabila a matsayin sabon shugaban kasar Congo an fara tunanin cewa komai ya wuce sai kuma wani sabon yakin ya ƙara barkewa A bayan shekara guda a shekarar 1998 yakin Congo na biyu kenan a wani yunkuri na rage ikon kasar Rwanda akan gwamnatin kasar Congo. Kabila ya musanta ikirarin cewa ai kasar Rwanda ce ta yi nasara a wancan yakin na farko kuma ta dora shi akan karagan mulkin kasar Congo. Nan fa mutumin ka ya fara wuce gona da iri har ta kai ga ya fara kawar da kabilar tutsi daga cikin gwamnatin kasar tare da daukar matakan soji akan sojojin kasar Rwanda da ke gabashin kasar Congo. A shekarar 1990 ne Kabila ya fito fili ya bayyana wa duniya cewa yakin kasar Congo da aka yi na farko akan al'ummar Hutu sojojin kasar Rwanda sun saba wa dokokin yaki bisa wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa hakan kuma ya yi matuƙar tasiri ga gwamnatin kabila a wannan yaki na biyu kabila ya samu goyon bayan ƙasashen afirka da suka hada da angola namibia da zimbabwe inda suka haɗa sojojin kawance domin yaƙar ƙasar rwanda uganda da burundi da kuma ƙungiyoyin tawaye daban-daban a faɗin ƙasar 'yan kabilar tutsi da ke samun goyon baya da ƙasar rwanda a cikin rudanin yaƙin an kashe lawrence kabila shugaban kasar Congo a wani yunkuri na juyin mulki a shekarar 2001 da makarrabansa haɗi da masu gadinsa suka shirya. Amma daga baya an kama inda suka shirya wannan juyin mulki kuma aka ɗaure su a gidan yari, inda ɗanɗan Lawrence Kabila mai suna Joseph Kabila ya karɓi mulkin kasar Congo. An kawo ƙarshen yakin Congo na biyu a shekarar 2002 bayan hawan Joseph Kabila kan karagan mulkin kasar Congo. a lokacin wannan yaƙi dai an kashe kimanin mutane miliyan uku a tsakanin shekarar alif dubu biyu da biyu zuwa dubu biyu da uku ƙasar rwanda uganda da congo suka fara aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin su kuma aka tabbatar da joseph kabila a matsayin shugaban ƙasar congo na rukun ƙwarya duk a wannan yarjejeniya da aka kulla aka kafa kwamitin gaskiya da sulhu da kuma kasancewa sabbin dakarun wanzar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta turo cikin ƙasar amma duk da aka fa an ci gaba da samun ƙananan faɗace-faɗace da kashe-kashe a gabashin congo a shekarar dubu 2006 aka rantsar da Joseph Kabila a matsayin cikakken shugaban kasar Congo karkashin mulkin demokradiyya bayan an gudanar da zaɓe. Daga cikin fitattun kungiyoyin tawaye da suka fito daga farkon shekarar 2000 ana kiran su da 23 Movement ko kuma M23 ƙungiya ce ta 'yan ta'adda wanda suka kunci kabilar tutsi tsakanin shekarar 2012 zuwa shekarar 2013 m23 ta zama runduna da ba za a taba iya musulta ta ba a gabashin kasar congo inda kasar ta congo ta fara zargin ƙasar rwanda da taimakawa ko kuma ce goyon bayan wannan kungiya duba da cewa 'yan kabila suke cikinta. A cikin shekarar 2013, Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da izini ga wasu rundunar soji na musamman karkashin jagorancin tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar congo don tallafa wa sojojin ƙasar congo akan yaƙin da suke yi da ƙungiyar ta m23 inda ƙungiyar ta m23 ta mika kai ko in ce ta ba da haɗin kai aka dakatar da wannan yaƙi shaidar goyon bayan ƙasar rwanda ga wannan ƙungiya ta m23 ya haifar da lalacewar alaƙar da ke tsakanin congo da ƙasar rwanda ƙasar congo ta ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula cikin shekaru ashirin da suka gabata a gabashin kasar da kuma wasu jihohi da ke kan iyakarta da kasar ruwanta kamar su uturi wanda galibi sukan shafi kungiyoyin kabilanci ne da kuma masu fafutuka karni na 21 ya kawo cikas ga kokarin samar da zaman lafiya a kasar congo a sakamakon yaduwar ayyukan haƙar ma'adanan ƙasa kasar congo ta kasance gida ga manyan ma'adanan ƙasa da duniya ke bukata da amfani da su wajen kera na'urorin lantarki na zamani yayin da duniya ta ƙara dogaro fiye da kowane lokaci akan sinadaran cobalt copper zinc da sauran ma'adanan ƙasa ƙungiyoyin gida da waje suka ƙara samun ƙwarin gwiwa wajen shiga rikicin ƙasar Congo. A zaben shugaban ƙasar da aka gudana a ƙasar Congo a watan Disamba shekarar 2018, an ayyana Felix da shedi a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar kuma an ratsar da shi a watan Janairun shekarar 2019. Mika mulki daga shugaba Joseph Kabila ya kasance mika mulki na farko da aka yi a cikin ƙasar Congo cikin ruwan sanyi da lumana. Sai da kuma a lokacin an samu wata takaddama a sakamakon zaben, inda waɗansu bayanan zaben ke nuna cewa wani ɗan takara ne na daban mai suna Martin Fayulu ya lashe zaben amma duk da haka dai an rantsar da Tsikedi a matsayin sabon shugaban kasar Congo a shekarar 2019 bayan an rantsar da shi ya zo ya tarar da rigingimu kala-kala daban-daban a faɗin ƙasar haɗi da cutar ebola da ta ɓarke a wannan lokaci yawan albarkatun ƙasa masu daraja da aka samu a gabashin ƙasar congo ya sa rikicin gabashin ƙasar ya shafi duniya yayin da kamfanonin ƙasar amurka suka taɓa mallakar manyan mahakar ma'adanan cobalt a congo yawanci ana sayarwa da wasu kamfanoni a ƙasar china lokacin gwamnatin barack obama da donald trump kamfanonin ƙasar china da ke birnin beijing a halin yanzu suke juya mafi yawancin guraren haƙar ma'adanan cobalt da uranium da copper a ƙasar Congo. kuma gwamnatin kasar ta Congo ta tura dakarun sojin ta zuwa mahakar ma'adanan a gabashin kasar domin kare kadarorin kasar China. Gwamnatin Joe Biden ta gano cewa kasar China ta mallaki madafin iko cikin masana'antar haƙar ma'adanai a kasar Congo. Tana taka muhimmin rawa wajen bunƙasa fa'idar 'yan kasar China a fannin makamashi da fasaha kuma ya jawo cikas ga burin Amurka na kasancewa a gaba a wannan fanni. Kasar China na da hannu a cikin rikicin kasar Congo da kuma taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar. Gwamnatin kasar Congo tana yakar 'yan tawayen M23 tare da taimakon jiragen yaƙi marasa matuƙa da makamai mallakin ƙasar China. Kuma ƙasar Uganda ta sayi makamai daga ƙasar China domin gudanar da ayyukan soji akan iyakokin ƙasar ta da Congo gudun kar wannan mayaka na M23 su shafe su. Yarjejeniyar da ƙasar China ta kulla da shugabannin ƙasar Congo musamman lokacin Joseph Kabila sun taimaka wa kamfanonin ƙasar China wajen samun ma'adanai sosai da ba a taɓa yin su ba, wanda zai taimaka wa kamfanonin wajen samar da kayayyakin lantarki da fasahohi a faɗin duniya. Dangantakar ƙasar China da ƙasar Congo ta ƙwararru ne ƙarƙashin binciken ƙasa da ƙasa wanda ya kai ga murabus ɗin shugaba Kabila a shekarar 2019 lokacin da shaidu suka bayyana cewa ƙasar China za ta saka hannun jari a ƙasar Congo a maimakon ma'adanan da suke haƙa suna kaiwa gida amma a maimakon saka hannun jari sai kuɗin da za a saka hannun jarin suke tafiya ajihunan Joseph da makarrabansa hakan ya sa tattalin arzikin ƙasar ya durƙushe rashin ingantattun kayan aiki ga sojojin ƙasar kai hatta su kansu mazauna ƙasar suna cikin wahala da yunwa saboda zaluncin shugabanninsu a sakamakon haka da kuma kasancewa kasar china a gabashin kasar congo a watan satumba shekarar 2023 'yan kasar china na cikin waɗanda suka mutu a sakamakon wani mummunan fashi da makami da 'yan bindiga suka yi akan ayarin motocin kamfanin haƙar ma'adanai na china bugu da ƙari kwamitin kare haƙƙin Adama ta majalisar dokokin kasar amurka ta samu wasu shaidu a watan Yuni shekarar 2022 dangane da yadda ake amfani da ƙananan yara da kuma ayyuka ba bisa ka'ida ba wajen haƙar ma'adanan ƙasa a congo inda ake zargin ƙasar china da aikata wa'annan laifuka inda alakar Amurka da Congo ta ragu. Amurka ta hana shigowa da ma'adanan ƙasan da aka haƙa daga Congo a sakamakon rigima ko kuma kashe mutane, kama daga gwal da dai sauransu. Duba da cewa idan aka siyar da wannan ma'adanai a kasar Amurka ana siyan makamai ne a barabawa 'yan bindigan da ke kasar Congo. A shekarar 2022 sabon yaki ya ƙara kaurewa tsakanin Congo da ƙasar Rwanda. inda 'yan tawayen M23 suka sake kunnu kai bayan sun shafa shekara biyar ba a ji su ba inda suka samu ikon karɓe wasu yankuna da ke cikin ƙasar Congo kama daga wani yanki da ake kira Ladin Kebu arewaci da kudanci a watan Yuni shekarar 2023. Ƙasar Congo ta zargi kasar Rwanda da bayar da kuɗaɗe da goyon baya da sake farfado da kungiyar M23 bayan ta mutu. ta ɗayan ɓangaren kuma ƙasar Rwanda na zargin ƙasar Congo da sake goyon bayan mayakan Hutu tare da ƙara yawan sojoji a cikin ƙasar inda kowa ke zargin kowa da ta'addanci. Kokarin da ake na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin mayakan M23 da gwamnatin ƙasar Congo ya ci tura kuma ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula inda asarar rayuka ke ci gaba da ƙaruwa. 'Yan bindiga dai na ci gaba da kai hare su a sansanonin 'yan gudun hijira da ke ƙasar Congo. A watan Mayun shekarar 2023 ne ƙungiyar raya ƙasashen Afirka ta Kudu SADC DRC ta amince da tura dakaru zuwa gabashin kasar Congo domin taimakawa dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya saboda sabon zaɓe da ke kunno kai a ƙasar wanda za a yi a watan Disamba shekarar nan. Sai dai kuma a watan da ya gabata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da shirinta na janye tawagar wanzar da zaman lafiya a ƙasar. wato MOUSCO wanda bata da farin jini kwata-kwata saboda irin cin zarafi da kisan gillar da take yi wa masu zanga-zanga da ita. Amma wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Congo sun bayyana cewa janye dakarun ba shi bane mafita saboda a hakan ma ba tsira ba ina ga an janye su. Duba da cewa a halin yanzu kasar a hargiza take musamman garuruwan Uturi da arewacin Kivu Bayan barazanar kungiyar M23, sojojin Congo da mazauna gabashin kasar na ci gaba da fuskantar karuwar hare-hare daga mayakin ADF e da ke da alaƙa da IS da wasu kungiyoyin daban-daban marasa kan gado. Kasar Congo tana da kusan mutane miliyan bakwai da suka rasa matsuguni saboda barazanar tashin hankali na cin zarafi haɗi da matsanancin talauci da suke fama da shi da kuma lalata musu ƙasa da ake yi saboda wannan haƙar ma'adanan ƙasa sun huhuje ko ina an kwakula ko ina a halin yanzu dai waɗannan mutane da suka rasa matsuguni suna neman agaji da tallafi daga ƙasashen duniya na gaggawa na abinci magunguna da dai sauran kayayyakin agaji kamar yadda Falastinawa da ke Gaza suke bukata a ranar 20 ga watan Disamba shekarar 2023 ne za a gudanar da zaben shugaban kasar Congo a cikin wannan watan da muke ciki shugaban kasar na yanzu yana kai wasu hare-hare ga 'yan takararsa har ma da ɗaura wasu a gidan yari 'yan adawar siyasa sun rabu a tsakanin 'yan takara goma sha biyu kungiyoyin sa ido na ƙasa da kasa suna nuna fargaba game da yadda hukumar zaben kasar Congo ke gudanar da ayyukan cin hanci da rashawa kuma hakan zai iya rura wutar tashe-tashen hankulan siyasa a faɗin ƙasar. ma'ana ba a rabu da bukar ba an haɗu da habu kawo yanzu dai tun daga lokacin da aka fara wannan yaƙi mutane miliyan shida ne suka rasa rayukansu kuma har yanzu ana kan ci gaba da wannan kashe-kashe a ƙasar congo ƙungiyar m23 da gwamnatin ƙasar congo ba ƙasar suke wa faɗa ba ba 'yan ƙasar suke wa faɗa ba ba su damu ba suna yi ne saboda wannan ma'adanan ƙasa ita e M23 tana adawa da haƙar ma'adanan ƙasar da ƙasar China ke yi a ƙasar ita kuma gwamnatin ƙasar Congo tana adawa da M23 saboda za ta hana ƙasar China ba su kuɗin da suke jefawa a jihu babu wanda ya damu da halin da 'yan ƙasar suke ciki sun rasa gidajensu sun rasa ayyukansu sun rasa 'yan uwansu sun rasa komai na rayuwa kuma har yanzu babu wata alama na kare wannan faɗa. majalisar ɗinkin duniya na da hannu ƙasar china na da hannu ƙasar amurka na da hannu kwana biyar da su gabata akwai wani bidiyo da kara da shafukan sada zumunta na wani jirgi maras matuki da ake kira drone da ya sauka a gabashin kasar Congo ba a san rai ba. Wannan jirgi maras matuki mallaki ne na Majalisar Dinkin Duniya inda aka yi kirarin cewa jirgin a cike yake da makamai da gwalagwalai. Hakan ya jawo cece-kuce a faɗin duniya. Hakan yasa ake zargin Majalisar Dinkin Duniya da hannu a cikin duk wani rigingimu da ake a kasar Congo a halin yanzu. To kallo na duka duka anan na kawo ƙarshen wannan bidiyon. Wannan shine cikakken labarin abin da ya haɗa husuma a kasar Congo. idan har wannan video ya bude kar kuma ta ku like ku share ku subscribe sannan kuma ku kasance da ni a kullun domin samun ingantattun labarai daga sassa na fadin duniya ni ne naku ba shin ke cewa sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba